bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala muhammad wa alihi tahirin shugaba dole zama yana da yulakar ji ta ce sifa ta farko da muka faɗa sai dai idan ya shafi al'umma wannan batun yulakar ji bai taso ba dole ya katse zaluncin da ake wa al'umma imam ali ya katse zaluncin da ake wa al'umma wannan ya sa ya samu tawaye mai tsanani daga wanda suke jin daɗin abin da yake wakana kuma har ila yau ba shi da haƙƙi ya fi abin da ya gabata idan ya shafi al'umma lallai idan akwai hanyar da zai dawo da shi sai dawo da shi idan babu hanya zai tsanani ta da zai hana ci gaban gudanarwa sai a dakatar da shi har lokaci sannu sannu ya hukunci a kansa ko kuma wanda suka sace duki al'umma su mutu a cikin bala'in wannan abin da suka yi kada shugaba ya kasance mai barnar dukiya mai rayuwa ta injin daɗi mai rayuwa ta holewa wannan muhimmi ne sosai ya zamanto yana kiyayewa idan ya zamanto zai rayuwa ta holewa to zai rusu zukatan talakawa lalle yi rayuwa irin ta talakawa kada suke yi rayuwa ta holewa a ci gaban da muke yi shine idan ya zamanto yana rayuwa ta holewa kamar yadda ya zo mamali na rayuwa da tafi kowane mutum talauci aka tambaye shi me yasa ya ce saboda talaka ya zamanto ya ji ba shi kadai bane yake cikin wannan matsala har shugaban ma haka yake so da ka sai zama ya fi rayuwar talaka tsanani to daidai gwargwado a kwatanta shugaba ya zamanto mai juriya yana cikin abin da muka kawo haƙuri bayan haƙuri ya zama yana da juriya juriya tana iya bashi shi ma yalwar kirji yalwar zuciya ubangiji na cewa da sannu za a jarraba ku a dukiyoyinku da rayukanku da sannu za ku ji maganganu na cutarwa mai yawa daga waɗanda aka ba littafi da ko mushirkai amma idan kuka yi haƙuri kuka ji tsoron Allah kuka tsaya kyam akan tafarkinsa to wanda yana daga cikin mafi girman al'amari da kuka yi so da ka za zage ka ka yi haƙuri as-sabru aunun ala kulli amrin a wata ruwaya imam ali na cewa haƙuri yana taimakon mutum a kowane abu so da haka kenan shugaba kada ya zamanto mai rashin haƙuri mai rashin juriya mai raki raki ba aikin shugaba ba ne juriya da dagewa shine aikinsa na uku <clears throat> shugaba ya kasance a shirye yake da abin da zai bajiro wanda yake na bazata wasu abubuwan bazata ne kamar girgizar ƙasa ta faru a ƙasa ko ambaliyar ruwa to dole shugaba ya zamanto a shirye yake karɓi nan da dukkan ƙarfinsa ya zamanto ya fuskance shi shi yasa mu ga imam ali a yana cewa wala takun inda na'ama bataran kada ka zama mai holewa a cikin ni'ima wala indal ba'sa'i fashilan ko kuma mai feluwa gun tsanani duk sun da tsanani ya zo ka fuskance shi ko a ce eh, ta'addanci ya yi a ƙasa ka fuskance shi da tsanani ko a ce talauci ya yi a ƙasa ka fuskance shi da tsanani ka ka kawar da shi al'umma ta sami yarwa ko a ce bala'i ya faru ko an kawo ƙasa hari da dukkan faɗin kirji da dukkan abin nan ka fuskance shi dewa idan ana cikin wani abu da ake so ba a samun shi sai an yi haƙuri kan abin da ake ƙi ba zai yi ba fa kawai ka samu canji cikin sauƙi eh, annabi isa alaihi yana cewa innakum la tudrikuna ma tuhibbun illa bi sabrikum ala ma takrahun wannan magana annabi isa ce alaihi ku ba za ku taɓa samun abin da kuke so ba sai da haƙuri akan me abin da kuke ki ƙa'ida ce wannan magana formula ce babba daga ruhullah annabi isa dan maryam so da haka kenan idan muna son mu samu wani abu dole sai mun yi haƙuri shine abin da qur'ani yake cewa fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran manzo Allah yana cewa da musulmi abshiru balan ba usurun yusrain ku albishir tsanani ɗaya ba zai rinjayi sauƙi biyu ba saboda fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran sauƙi biyu ne da tsanani ɗaya wannan larabci hikima ce ta laraba usur da aka maimaita abu guda ne saboda yana da alif da lam yusur abu biyu ne saboda na kira ne shi sa manzo Allah ce ku albishir sauƙi biyu sun yi rinjaye a kan tsani ɗaya tsani ɗaya ba zai rinjaye sauƙi biyu amma da me aha da wahala idan kuka yi wahalar shekara biyar shekara goma za ku ji daɗin shekara ɗari idan kuka yi wahalar shekara ɗaya za ku ji daɗin shekara goma wannan ƙa'ida ce don kai wahalar shekara ɗari za ku ji daɗin shekara dubu <clears throat> za ku kafa tsari mai ƙarfi za ku gyara ƙasarku ya zama al'adunku ya zama jiki ba kawai na ɗan lokaci ba wani abu da yake da sifar shugaba da ya kamata ya kasance wacce tana taimaka masa samun yalwar kirji ta wani bangare ita ma shine jurewa tunanin wasu dole ne a ƙasa akwai wanda suke opposition rashin opposition ga mutumin da ba masu yi wa problem ne dole akwai masu opposition opposition din nan ko da da yawa za su faɗi wasu abu ba daidai ba amma wasu abubuwan za su faɗa ya zama gaske ne saboda haka dole ya kalli opposition da idan basira Allah ya so a samu saɓani ƙa'ida ce kuma wannan saɓanin don kammala rayuwar ɗan adam ne da kowa ya tafi akan abu ɗaya to da sau tari za a yi barna kowa ya tafi akan barna shi za ta fara bada amma sai Allah ya sanya ɗan adam aka sanya masa son daidai son gyara son alheri son yin adalci musamman ma idan zalunci daga wani ne na shi in zalunci daga gare shi ne kan yadda da shi wannan shine kuma rashin adalcin dan adam amma in daga wani ne ba yadda da shi sai ta surutai to wannan yana da kyau ta wannan bangare <clears throat> ubangiji bai samu ɗaya ba walau sha rabbuka alan nasa ummatan wahida da ubangiji ya ga dama da sai sun al'umma ɗaya tunani ɗaya wallahi zaluna mutalifin amma ba za su gushi da me ba sabani ba saboda haka dole a samu sabani imam jawad <clears throat> imami na tara na alayin manzon Allah dan imam rida yana cewa almumin ya taji ila tawfiqin min Allah mumin yana buƙatar dacewa daga ubangiji wa'izin min nafsi da kuma wa'azi daga kansa ya ringa tunani ya ringa tafakkuri ya zo na tsayin dare ya zo na awa daya yi tunani kansa da abin da yake gani yana yin daidai ko bayan daidai kullum ya kansa ya sabi kullum da dare tana ya gani abin da nake daidai ne ko ba daidai ba ne in ba daidai ba ne nemi gafara Allah kuma nemi gyarawa idan daidai ne ya gode ubangiji nemi karawa <clears throat> idan ba daidai ba ne ya gyara idan daidai ne ya kara wa qabulin mimman yasahu da kuma karɓar da zai masa nasiha wanda zai masa nasiha din nan ko masoyi ko maki ɗaya ne kada kawai nasihar nasihar masoyi zai karɓa ya zama yana karɓar nasihar ma maki <clears throat> imam ali yana cewa aqrabul ibad ila allah ta'ala aqwalum lil haqq mafi soyuwar bayi mafi kusancin bayi zuwa ga Allah shine wanda ya fi kowa faɗin gaskiya wa in na alaihi ko da ko a kansa take wa amalin bihi wa in na fihi kurhu kuma wanda ya fi kowa aiki da gaskiya ko da ko yana kin yin aiki da ita din amma ya tilasta kansa ya yi ta wannan muhimmi ne ka tilasta kanka ka yi aiki da gaskiya ka tilasta kanka ka faɗi gaskiya ko da akan ka ne wannan muhimmi ne so da haka idan shugaba aka faɗi gaskiya akan ka ka karɓa yanguwa ne kai daga cin gari ne hakimi ne sarki ne ciyaman ne kansala ne shugaba ne gwamna ne dan majalisa ne dan sanata kowaye shugaban kamfani ne shugaban makaranta ne shugaban koma me shugaban tasha ne kasuwa ce ko ina ne idan gaya ma gaskiya karba ittaka atkan nas man qala al fi ma lahu wa alai manzon Allah sallallahu alaihi wa alai shugaban talikai baki daya yana cewa wanda ya fi kowa takawa ya fi kowa tsoron Allah shine wanda ya faɗi gaskiya ga abin da yake akwai amfaninsa da kuma abin da yake akwai cutuwarsa ko da zai cutu ya faɗi gaskiya abin ya san zai cutu amma sai ya faɗi gaskiya wannan muhimmi ne sosai musan wannan imam ali na cewa manyan ya talibal izza bi ghairi haqq yazil wanda yake neman izza da ɗaukaka ba tare da hanyar gaskiya ba ba ta hanyar gaskiya ba ba ta hanyar karɓar gaskiya ba zai kaskanta amma wa man ana da alhaq lazimahul wahan wanda ya gaba da gaskiya zai samu rauni imam al-baqir imami na garin al-bayt yana cewa ittabi man man ka wa huwa laka nasihun wannan muhimmi ne sosai wala tattabi man yadhukuka wa huwa laka kada kowa ya zo ya bude maka fuska yana farin ciki yana jin daɗi yana murmushi gaban ka amma yana sa ka dariya yana gaya maka magana kana jin daɗi kana bin sa a idan wani ya zo yana sa maka kuka maganarsa tana sa ka kuka da bakin ciki tana kona maka rai amma nasiha ke maka yana gaya ma gaskiya ka bi shi abinda yake formula kenan abinda imam al-baqir ya cikin kada ka bi wanda yake faranta maka rai yana sa ka dariya alhalin yana maka zagon kasa alhali yana ha'intarka wannan muhimmi ne so da haka lallai a kiyaye sosai mu bi wanda yake man nasiha ko da ko yana mana ko da ko yana samu kuka ne kada mu bi wanda yake sa mu dariya da farin ciki alhali mai yana mana zagon ƙasa ne mana aikinsa ha'inci ne saboda me zai kai mutane suke mu zai zo da ya faɗa sai mu bi saboda muna ganin yana son alhalin ba mu sa hankali cikin abin da yake faɗa ba mu sa tunanin cikin abin da yake faɗa ba imam ali yana sake cewa man satar aibak wa abaka fi gaibik fa huwa al adu duk wanda ya ɓoye aibinka amma ya aibata ka in ba idanka bayan idanka maki ne kai nesa da shi a gaban ka zai ce kai wani ban Allah wani kana da kaza wani kana da kaza da ya gaba idan ka sai ringa kaga shege kaza yake dan kaza ne kaza yake kaza yake wannan idan ka san haka yake maki ne ka nisance saboda haka shugabanni su yi hattara da bambadanci kada ka saki ka zama dole shugaba da suka da yabo sai sun zama masa ɗaya shine cikar kamalar shugaba kenan ya zama shugaba kamili da suka da yabo su zama mishi ɗaya ta wace ɓangare ta wani ɓangare kar su zama mishi ɗaya ta wani ɓangare su zama mishi ɗaya ta wani ɓangare mu ta ɓangaren da muke nufi su zama shi ɗaya shine kowanne idan wani ya soki ka ka kalli sukan da hankali idan wani ya bi ka kalli yabon da hankali da yawa wani zai zo ya bi ka yanka ka saboda idan ya bi ka zai tila maka ƙasa ya kumbura maka kai ya sa maka ciwon girman kai ya gama rusa ka wannan shine mafi mugun maki mugun maki kenan mai guba wanda ya zuba maka guba a ranka wannan ya fi wanda zai zo ya zage ka ya la'ance ka a gabanka muni dan shi wancan zai fusata ka ne kawai ka ji haushi amma wannan zai sa ranka ta juya ta koma mutakabbira mutajabbira ka koma jabbar mutakabbir ka koma faɗar gaskiya baka karba idan mutum ya saba ana yabansa da'iman ana koda shi ana koda shi ba a sukansa da an soke shi sai ya juya ya zama wani mugu sai ya zama yana mutane mugunta wannan yana da hatsari sosai so da haka hattara da masu yabo hattara kuma da masu suka masu ka a kalla da idan masira idan gaskin abin da suke faɗa sai a gyara har ma su a a ce Allah ya saka maka da alheri imam ali na cewa rahimallahu man ahada ilayya uyubi Allah kai rahama ka ji kai ka tausaya ka yalwata kai kai ludufi ga wanda me ya ga ya nuna mun aibi na wani ya ga ina da aibi a waje kaza ya ga mu alhamdulillah so haka wannan yana da muhimmanci sosai za mu ci gaba da basi kan wannan basi wanda muka so mu takaita sosai amma ya ke takaito ya ke karewa yanzu basin sifofin shugaba wallahi kai mu lokaci mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh